ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushin masu wararwa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam makonni biyu kenan dai muke kawo muku halin da ake ciki don gane da sace ɗalibai yan makaranta na firamare da sakandare a garin kuriga da ke jihar kaduna to sai dai abin farin ciki shine wanda muka samu labarin an suko wayannan ɗalibai a jiya lahadi kuma an gano su ne a jihar zamfara inda yan fashin dajin suka yi awon gaba da su zuwa can daga garin kurga da ke jihar kaduna to koya iyaye suka ji dangane da sakin wa'annan ɗalibai 'yan makaranta da aka yi garkuwa da su kusan makonni biyu kenan to alhamdulillah mun dai ga alamun cewa gwamnati sun fara ɗaukan matakai da ya dace amma abu ne da yake dole a yi zurfin tunani a kan shi saboda me ya wannan abin ke ta faruwa. Hau kuma za ku ji cewa karamar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ilimi da kuma al'adu ta ziyarci Najeriya domin bunƙasa dangantaka na ilimi da al'adu tsakanin Najeriya da kuma Amurka. To kowane shiri take tafe da shi? For me to come back and talk about expanding opportunities between our two countries in education and culture. Ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa himma da ƙwazo mushinyo Kamar da dai na shaida muku a lahadin nan ne aka bada sanarwar sako dalibai da 'yan bindiga suka sace a garin Kurga da ke jihar Kaduna inda kuma aka bada labarin cewa an gano su ne a jihar Zamfara. Ko da yake babu wani cikakken karin haske game da hanyoyin da aka bi domin gano wayannan yara abin farin ciki dai ga iyaye da aka sace yaran nasu da kuma sauran iyaye a Najeriya shine na nuna farin cikin su tare kuma da baiwa gwamnatin najeriya shawara akan hanyoyin da ya kamata ta bi domin killace ko ba da kariya ga yara 'yan makaranta domin hana sace su a nan gaba to koya iyaye suka ji game da wannan sanarwa da gwamnan jihar kaduna sanata ubasani ya bayar na sako wayannan 'yan makaranta ga dai wasu iyaye da na zanta da su sunana malam abdullahi halilu wakilin masarautar zazzau suleja to alhamdulillah mun dai ga alamun cewa gwamnati sun fara ɗaukar matakai da ya dace amma abu ne da yake dole a yi zurfin tunani a kan shi saboda me ya wannan abin ke ta faruwa me ya ulmal baisan na wannan abubuwan da ke faruwa saboda in dai aka dai ya kasance cewa ana samun wani abu ne a basu kansa saki yaran nan to gaskiya ya kamata gwamnati ta sake duba al'amarin saboda in aka tsaya akan ana ba da kuɗi ne a sako su to kaga ko za su ci gaba kenan ko wanda aka yi wancan karon banda na Kaduna wanda aka yi a Federal University Gusau akwai mu guda ɗaya daga Sileja wanda yake an riga an kwato su an kwazo su daga hannun su yan ta'adda an kawo su Abuja har yanzu ma ba yi release nasu ba to kaga mun dan samu hira da ita mun ji irin halin da suke ciki kuma gaskiya iyaye ba su ji daɗin wannan al'amari ba kuma wannan abu in ba dai Allah ya ce mutum yana da sauran rai ba da sauran rayuwa ba ai kaga in mutum ya faɗa hannun su kam sai yadda Allah ya yi muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari to wani mataki kuke so gwamnati ta ɗauka domin dakile irin aukon wannan lamari nan gaba to dole ne gwamnati ta amfani da fasaha na zamani dole ne amfani da ba a samu technology yanda za a iya in ma a wani wuri suke a ce muna da na'urori wanda za a gane inda suke in ma sun kwashi yaran a ina suke ina suka yi da su a samu yadda za a yi kuma ana tracking din su tunda suna amfani da wayoyi suna communicating da mutane from the outside world daga inda suke to kaga ya kamata a ce mun wuce nan ya kamata a ce muna da matakai na fasaha na zamani wanda za a iya gane inda suke a kuma san irin matakan da ya kamata a dauka ana gani ya kamata gwamnati ta nemi gudunmawa daga kasashen waje to wannan al'amari dai batun neman gudunmawa daga kasashen waje ne abu ne da zai iya daukan wani uh, fanni kuma daban saboda su kasashen waje suna da nasu manufa a nemi gudunmawa daga gare su zo kuma su zo zama mana aloba su ma su zama mana matsala saboda su ma suna da abin da suke targeting to kaga ko abin bai dace ba gwamnati mu tsaya mu nurin da Najeriya muna taimakon kasashe da yawa mun taimaki Liberia da wasu kasashe a ce kuma sai mun je neman wani gudumawa game wannan ai karamin yaki ne bai kamata a ce sai mun je mun hada da kasashen waje wurin neman gudumawa ba ya kamata a ce mu eh, za mu iya ciwo kan wannan al'amari da kanmu ba tare mun nemi gudumawa daga wasu kasashe ba to kaman kai bayani cewa akwai diyarku da ita ma aka sace amma an sako su amma yanzu bata dawo gida ba ko an ga muku dalili eh to an dai nuna mana cewa su yaran da aka ɗauko su daga gusau ɗin aka kawo su abuja ana kokari na duba lafiyan jikinsu da kuma shin sun kamu da wasu cututtuka ko kuma kuma a duba irin wani tallafi gwamnati za ta iya musu da su da iyayensu yanzu abin da ake ciki kenan amma muna fata cewa gwamnati za ta ainihin taimaka ma iyayen domin iyayen ma sun shiga wani hali ko da yawa da suka sai da kaddarorin su don su samu su kwato yaran nan tun ma cire rai cewa za a samu kwato su amma Allah da nashi iko gashi sun fita hannun wannan yan ta'adda suna hannun gwamnati yanzu saboda haka bayan duba lafiyar su muna roƙon Allah Allah ya sa gwamnati su kalli abin da idon rahama su samu wani abu su ba iyayen wannan tallafi wanda saboda kudaden da wasu bashi suka ciwo wasu sun sai da kaddarorin su ne saboda kwato wannan yara saboda haka gwamnati ya kamata ta ba su tallafi a kalli al'amarin da idon rahama shi ma wannan uba dai kiraye ga gwamnatin tarayyar najeriya ta tauki kwararren matakai na ganin cewa iyaye sun ci gaba da tura 'ya'yansu makarantu domin kuwa irin wannan mataki na sace yara da ake yi yana sa wasu iyaye janye 'ya'yansu daga makarantun to ya suna malamin ba basani to gashi an ba da sanarwar sako yara 'yan makarantar da aka sace jihar kaduna a kwanakin ba a matsayinka na uba ya kaji kuma wani shawara gare ka gwamnati lallai a matsayi gida na uba jin wannan labari da na ji na ji daɗi kuma haka shi ne kamata amma kafin wannan kuma abin da zan ƙara cewa shawarar bayar domin dai da na tsira ya fi da aka kama ni hakan ya yi kyau mun yi murna domin shauran tun farko farko kamar su cibar da sauransu a harin da ma akwai burbuɗi a amma wannan da aka yi lalle gwamnati ta yi kokari amma kokarin da zan ƙara kira ga gwamnati don Allah ya yi kokari rigakafi ya fi magani rigakafi ya fi magani sun yi kokari kwarai da gaske amma su ƙara zage damtse a kare makarantu baki da kar hakan ta faru. da gwamnati ta ce akwai matakai da ta dauka na kare makarantu ku yanzu kuna ganin akwai rauni kenan wannan matakai. Insha Allah akwai rauni akwai rauni yo ai sun faɗa amma kaga ai babu ai kaga ana dauka to tunda ana dauka ina ina matakin da suka dauka sai sun ja sai sun yi sake daura mara sannan a samu sauki da yanda suke ce mana mu yanzu dan arewa ai ba za mu nuna cewa suna da amma karbo wannan yaran an yi yunkuri ba na ba na kaɗan ba amma a ƙara neman rigakafi shine yafi yafi magani. Akwai iyaye iyaye ke cewa su za su cire yaransu daga makarantu saboda ana sace su wani shawara gare ka ina eh, goyi bayan su ina goyi bayan su a inganta tsaro ko ba haka ba ai iya waɗansu ma suna wato jini yana daukan yana suna faɗo suna mutuwa saboda baka yarka ba saboda Allah dauka ai akwai matsala amma su shaurara su ji abin da gwamnati za ta yi tukunna don aka cire su ai ka garewa wato masu neman shigo mana arewa su mana yanda suke so sun samu hanya kenan kar su cire yaran su bari su ga abin da gwamnati za ta yi ne mu shi yafi to madalla sai kuma kasar amurka inda mataimakiyar sakatare harkokin wajen amurka li satafe ta kawo ziyarar aiki a birnin abuja da kuma birnin Legas. a nan dai birnin Legas ta bayyana kudurin da gwamnatin amurka ke yi na inganta ilimi da kuma al'adu tsakanin kasashen biyu bayan wata ganawa da tun farko shugaban amurka joe biden ya yi da shugabannin afirka a shekara ta 2022 a birnin washington dc da kuma ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka blinken ya kawo najeriya a watan janairun bana ga dai mataimakiyar sakataren harkokin wajen na amurka lisa tafil i'm here in lagos following president biden's meeting with african leaders in washington dc that happened in 2022 and our secretary of state who visited nigeria in january February of this year. Ta ce na zo birnin Lagos ne domin bibiyar ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da shugabannin Afirka a shekara ta 2022. A lokacin wannan ganawa dai sun tattauna akan muhimman batutuwa da za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki, ilimi da kuma al'adu a nahiyar Afirka da kuma Amurka. And our Secretary of State who visited Nigeria in January of this year. It was important for me to come back and talk about expanding opportunities between our two countries in education and culture. Haka kuma idan ba ku manta ba, sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Blinken ya ziyarci Najeriya a watan Janairun bana inda kuma ya tattauna akan muhimman batutuwa da za su taimaka wajen bunƙasa dangantaka da ke tsakanin Najeriya da kuma Amurka. Muhimman batutuwa dai su ne batun inganta ilimi da kuma al'adu. Don haka ne ma muke kaddamar da wani shiri da za mu fara wannan wannan shekara da muke ciki wanda zai taimaka wajen bunƙasa ilimi na 'yan Najeriya a ciki da kuma wajen ƙasar musamman ma dai zuwa ƙasar Amurka. To masararo a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga haya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jolly Leather Gresham naku baban English brink ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa